to alhamdulillahi da farko muna yi Allah godiya bisa iko da ya bamu da kuma basirar da ya ba muke kokarin koya muku irin waɗannan abubuwa na harkar kimiyya da fasaha da sauransu sannan kuma muna muku godiya bisa jajirce da kuka yi kuke bibiyar mutum daga matakin farko har muka kawo wannan mataki muna godiya sosai da sosai Allah ubangiji ya bar zumunci Allah kuma ya sa kuna amfanar abin da muke ɗorawa to muna masu sanar muku kan cewa wannan channel ta mai albarka a yanzu insha Allahu daga wannan lokaci YouTube za su fara biyan mu wani abu daga cikin abin da suke samu suke biyan masu channel kamar dai yadda kuka sani wannan channel yanzu haka ta zama approval wato karbabiya ce daga YouTube da haka daga yanzu kan kowane bidiyo idan kun bude insha Allah za ku na ganin talla tana fitowa to wannan tallar idan kuna ganin ta to ita ce idan har an kalle ta har karshe ita ce abin da za su na biyan mu a ciki kenan wannan tallar kuna za ta bai sakan talatin ne to muna roƙon da kuna bai tana gama wannan sakan talatin tanda bai kai ya kawo ba sannan sai ku kalli kar kuna skipping domin wannan ɗan kallon da ake shine ɗan abin da za su na tara mana in har kuka kai wani mataki ko kuka kai wani mataki sai su biya mu so muna godiya sosai saboda ƙoƙarinku ne da kuma jajirce jajircewa da kuka yi kuke bibiyar mu a kowane lokaci ya sa muka kai wannan mataki alhamdulillah muna godiya sannan kuma muna roƙon da ku sama a cikin addu'ar ku Allah ubangiji ya sa mu amfani wannan abin da suka karbe mu kuma kuma waɗanda kuke da burin samun ta da waɗanda suke kan koya da waɗanda suka koya Allah ubangiji ya sa a dace Allah ya sa mu yi amfani so a yau insha Allah zan muku wani bayani ne akan empower kamar da yadda kuka sani za ku ji labarin ana cewa ran juma'a insha Allah za a buɗe empower kamar da yadda kuka riga kuka sani indiya a Najeriya kake ka riga da ka wannan tsari na empower domin tsari ne daga federal government wanda ake bayar da shi ake ba da tallafi ko kuma ake ɗaukan ma'aikata sama da dubunnai a cikin faɗin ƙasa Najeriya wanda ana ɗaukan masu matakai daban-daban ne so kamar yadda kuka sani a lokacin farko an riga da an ɗau mutane waɗanda suke ake biyan su duk wata dubu talatin talatin aka zo karo na biyu nan aka ɗauka to yanzu wannan shine karo na uku sun yi alƙawarin insha Allah za su ɗau mutane sama da dubu ɗari da wani abu so dalilin haka ne ya sa muka ga ya kamata a ce mun wayar muku da kai abin domin akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce ka sani kafin ka mallaka a wannan karan har da waɗanda ba su yi karatu ba ma kamar da kuka sani a baya sai waɗanda suka yi karatu matakin diploma NCE digiri PhD da dai sauransu kuma har da masu sakandare ma to a wannan lokacin wanda ba su yi karatu ma an ba su wannan dama wanda ba su da shaidar kammala karatu saboda haka insha Allah ku kalli wannan bidiyo har ƙarshe za ku ga bayanin nasu duk da dai ba daukar lokaci zai ba bidiyon yayi za ku gan shi insha Allah sannan kuma kuna tsaya wannan tallar tana kammalawa domin a nan ne za mu na ɗan samun abin da muke samu mun gode so da farko wannan hanyar su ne muhimman abubuwan da ya kamata a ce kun sani gashi nan nan insha Allah mun yi su a rubuce muka sa abin wani ƙarin haske game da ɗibar sababbin ma'aikatan shirin Empower Batch C 2020. Wato muna samun tambayoyi shin ana iya ɗaukan masu shaidun kammala takardun SSCE wato na sakandare zai iya cikewa to yanzu dai ga yadda tsarin yake. Yadda tsarin yake shine akwai na farko a Agro, akwai Empower Tax, akwai Empower Mult sannan akwai 'Yan Empower Health, sai Empower Tech sai kuma n power agro to shi n power agro na farko kenan wannan tsari shi wannan tsari na n power agro ana buƙatar masu shaida masu shaidar kwalin diploma wanda suka kammala diploma da kuma shaidar kwalin shed nd da digiri kuma waɗanda suka karanci ɓangaren agir ko kuma nutrition a wannan tsari na n power agro kenan saboda haka idan har zaka cike n power agro to ka tabbata kana da kwalin shaidar diploma ko shaidar ND ko digiri kuma waɗanda ka karanci ɓangaren agir ko nutrition sai abu na biyu shine empower tax empower tax wannan tsarin suna buƙatar masu shaidar kwalin shaid ND da digiri ne kaɗai kuma wanda suka karanci fannin finance economic ko accounting saboda haka wannan empower tax ga abubuwan da za waɗannan kwali masu HND da digiri su kaɗai ake buƙata kuma wanda suka karanci finance da kuma economics sai kuma accounting saboda haka idan har wannan ka karanta to sai ka cike yan power tax idan lokacin ya zo kuma insha Allah za mu yi ƙoƙarin sanar da ku nan da ranar juma'a za su buɗe shafin nasu ranar 26 ga wannan wata kenan saboda haka sai ka hanzarta ka je a cike ma ko kuma za mu kawo yadda ake cikewa domin kowa ya cike sai na uku shine power bold shi kuma wannan tsarin suna buƙatar masu shaidar karatun SSCE na bull kenan SSCE su ne wanda ka kammala secondary kenan diploma sannan da masu diploma sai HND da digiri bugu da ƙari wanda ba shi takaddun kammala karatu ma shi ma zai iya cikewa wannan yan fa bul kenan kun ga akwai SSCE saboda haka kar ka zo za ka cike kana da SSCE scanner kenan ka ɗau text ko ka ɗau agro saboda haka na kushi da wannan bull ko kowanne man ka cikin darban ka ya samu amma yanda suka tsara to wannan shine wanda aka cike kai mai scanner kenan za ka iya cike wannan shi mai shaɗan zai iya cike kowanne amma kai mai SSE ko wanda ba ka ma da shaidar karatu to za ka iya cike wannan sai na hudu na hudu shine empower health wannan tsarin suna buƙatar masu shaidar kwalin ko kuma certificate na diploma ne ko kuma nd ko da kuma digiri daga cikin waɗanda suke buƙata. A cikin waɗanda suke bukata akwai midwives, akwai nursing, akwai medical record, akwai CO shed Q da kuma GC shed EW, sai pharmacy, sai biology, sai biochemistry, sai health education, sai E shed O. Ga nan dai kuna gani. EBT, e, A kuna ganin su. To sai na biyar shine Empower Tech. Empower Tech wannan tsarin suna buƙatar masu kwalin NCE ko Diploma ko kuma shet ND da digiri. To waɗannan shine na Empower Tech kenan saboda haka duk waɗanda kake so ka cike gashi nan kuna gani za ku iya zooming ɗinsa domin ku gani gashi nan. Kuna ganin sa insha Allahu wannan shine yanda za ku cike wannan tsarin kenan sannan kuma kada ku manta insha Allah ranar juma'a kamar yadda faɗa a farko 26 ga watan 6 2020 mai zuwa za a buɗe wannan wannan portal ɗin ko portal ɗin address ɗin nasu kamar da yadda aka sani shine portal.empower.government.ng wannan shine portal din nasu saboda haka wannan shine tsarin nasu Allah ubangiji ya ba kowa sa'a saboda haka wannan shine sabon tsarin saboda suka tsara shi ina fatan kun ji daɗin wannan kuma za ku tura kowa domin mutum ya ga wanda ya kamata ya cike kada mutum ya je ya cike wanda ba shi ba so ƙarshen wannan darasin kenan da fatan kun ji daɗin wannan darasi ko muna fatan za ku ci gaba da mu haɗin kai kuna mana like akan bidiyon mu sannan kuna sharing domin wasu amfana kada ku manta da ba su subscribe ba ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa mun gode